Nakarat li fi nafsil ardu har kasan madina sai da sai da ta zame min ta canza mini na kaman ba a garin madina nake ba kaman ina wata garin da ban san kowa ba kaman ina garin da ba su san yare na ban san yaran su ba ta ta nakarat sai da ta canza masa yake ganin kaman ba a garin madina yake rayuwa ba saboda an hana kowa yayi magana da shi fama hiya bil ardi lati arif har ta zama ni kaman ma ba madinan da na santa ba falabisna sai ce sai muka zauna ala zalika a bisa wannan halin da ba a magana da mu hamsina laila sai da suka yi dare hamsin ma'ana kwana hamsin fa amma sahibaya amma su abokai na guda biyu da hilalu da murara fastakana sai suka su sun kame sun zauna sun kame wa ka'ada suka zauna tihima yabkiyani ba abin da suke sai kuka a cikin gida su sun zauna a gida ba su fita a gida suke sallah ba su fita ba sa alaka da kowa suna cikin gida ya ce wa amma ana sai ce amma ni ka bin malik fa kuntu ashabbal qaumi to ni ba dan saurayi ne ni na fi su zama saurayi su sun kwana biyu tsofaffi ne su abokaina abokan kowa da aka hukunta mutare su tsofaffi ne amma ni saurayi ne wa ajladakum kuma ni na fi su karfi a jiki fa kuntu akhruju ni na kasance ina fitana fa ashhadu salata nakan je ba dai na bin jami'in sallah da manzon Allah amma sai na jira sun gama sallah manzon Allah gama sallah da sabai ni kuma sai yanzu kabbar sallah na cikin masallaci shi bai zauna a cikin gida ba aham mene ma al muslimin tare da musulmi wa atufu fil aswaq kuma ni ina zagayawa kasuwa amma dai ba mai mun magana wala yukallimuni ahadun babu mai wani mun magana wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma nukan zo manzon Allah fa usallimu alaihi in zo in mashi sallama sai manzon Allah ya ki ya ki ya ki amsa yakan zo ya manzon Allah sallama ya ki amsa kaga bas amsa sallama wajibi ne amma manzon Allah zai girman laifin da suka yi bai amsa sa wa huwa fi majlisihi lokacin yana mazauninsa sallallahu alaihi wasallama ba'da salati bayan sallah fa aqulu fi nafsi idan nazo na dan kabbar nafila na sai rinka faɗa a cikin zuciya na hal harraka shafataihi da raddi salamin shin manzala ya dan motsa wai yana dan mai satan kallo wai anya da ne sallaman dan anya liban manzala ya dan motsa in ga ya ansa sallama na koda a ciki ne eh yana dan wannan eh hal haraka shafataihi bi raddi salami shin manzala ya dan motsa sa da yi da ya mayar da sallama amla koko bai mayar mun ba summa usalli sai in yi sallah na qariban minhu kusa da manzon Allah wa usariquhu nazara sai rika mai satan kallo ta gefe Wai irin ganin manzala kan dan kallo ne ya tausaya min eh baitin shi ibrahim ne fa innal tifatil qalbi waqtan li ghairihi azabun shadidun lastu ar lastu ku yuhdisu ka san mushe ibrahim ya faɗa faɗa yace shi azaban da tafi kowace azaba a wajensa a duniya shine annabi ya kawar mai da kai fa innal tifatil qalbi waqtan li ghairihi waigen zuciya na waqtan na wani lokaci ligairihi ga wani manzan Allah ce azabun shadid wannan azaba ce mai tsanani lastu ardahu yuhdisu ni ba zan taɓa barin wannan ya fara a duniya da lahira ba zuciya na ta waigi manzan Allah ta waigi wani manzan Allah ban yadda ba to shi ma nan yana cikin azaba annabi yana kawar masa da kai wannan ba karaban masifa bace. eh ba karamar masifa bace summa usalli qariban minhu wa usariquhu nazara fa iza aqbaltu ala salati yayin da na fuskanci sallah na nazara ilayya idan na fuskanci sallah na na kalli kibla ina sallah na sai annabi sai ya wego ya kalle ni ina ganin shi ta gefe <laughs> wa izal tafattu yayin da ni kuma na dan wego ko za mu dan hada ido da shi na hawa wuta bangaren manzala a are da alli sai manzala sai kawo da kansa to ai ga da sauki tunda dai in na ga yana kalle wannan <laughs> hatta iza dala zalika alayya har inda wannan ya tsawaita gare ni min jafawatil muslimina na daga bijirewan musulmi ba ruwansu da shine jafwa al-irad suka bijire ba sa musu magana suna kawar musu da kanganka a kau da kai wannan ba karamar azaba ba ce yawa min jafawatil muslimina ko mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'id abi qatada to daga nan kuma sai na tafi na gangara zuwa ga gona ta abi qatada wa huwa ibn ammi shi dan dan baffana ne ma'ana kaga ƴaƴa maza suke kenan wa ahabbun nasi ilayya mafi soyuwan mutane a wajena ina son shi yana so na fa sallamtu alaihi ne mai sallama fa wallahi ma radda alayya salam